Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu baba da ya koma babban lauyan gwamnatin amurka wato attorney general jeff sessions ya faɗa wa majalisun ƙasar a jiya asabar cewar zai bayyana gaban kwamitin binciken bayanan sirri na majalisar dattawa mai binciken yiwuwar katsalan da kacin rasha ta yi wa zaben shugaban amurka don ya ba da shaida sessions ya ce yana son ya bayyana gaban kwamitin ne don yin bayanai game da tambayoyi da suka taso a kansa a lokacin da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey ya yi bahasi a gaban kwamitin attorney janar wanda shine ke rike da mukami mafi girma a sashen dokar kasar ya ce a ranar talata ne zai bayyana gaban kwamitin na majalisar dattawa kuma ya bada shaidansa mai yiwuwa bisa rantsuwa sai dai bai bayyana kwamitin zai saurare shi a bainin jama'a bane ko kuma a asirce sashen shari'an kasar da sashen ke jagoranta yana binciken alakar tsakanin gwamnatin rasha da kwamitin kamfen din donald trump kafin zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba da aka yi a bara tun lokacin da Trump ke matsayin ɗan takara yayin da Amurkawa ba su zaɓe shi ya jagorance su ba. hukumomi a gabashin afghanistan sun ce wani soja a cikin runduna ta musamman ta afghanistan ya bindige wasu sojojin amurka ya kashe guda uku ya raunata soja guda wannan lamarin ya faru ne a jiya asabar a lardin acin mai fama da yaƙe-yaƙe a cikin gundumar nangahar kakakin gwamnati a nan gundumar ta nangahar a tuwalla kogiyani ya shaidawa murya amurka cewa nan take sojojin amurkan suka harbe ɗan bindigar kakakin ƙungiyar taliban ya ce wannan ɗan bindigar mambansu ne da ya samu babban mukami a rundunar sojin afghanistan rahotanni da suka fara fitowa sun ce sojojin amurka guda biyu sun mutu wasu guda biyu kuma sun jikata jama'ai sun ce an sanar da shugaba donald trump game da mutuwar amurkawa kuma ana ci gaba da bashi bayanai akan hali da ake ciki yayin da yake ziyararsa ta ƙarshen mako a jihar new jersey waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an tsaron gabar tekun libya sun tsamo gawarwakin bakin haure guda takwas a cikin wani jirgin ruwan roba wanda iska ta kare a ciki a gabashin birnin tripoli a jiya asabar kana akwai yiwuwar wasu mutanen sun bace in ji kakakin 'yan tsaro irin wannan jirgin ruwan roba da ya yana ɗaukar mutane 100 zuwa 110 ne shi yasa ba san abin da ya faru da sauran mutanen da suke cikin wannan jirgin in ji isa alzarog kakakin jami'an tsaron ruwan a ƙauyen garaboli jami'an na tsaron tekun sun ce ba su fahimci yadda waɗannan bakin haure da masunta suka gano su suka mutu ba tun da farko akwai wani kakakin jami'an tsaron tekun na libya a yankin tripoli da ake kira ayub kasim ya faɗa cewar an kashe wani ɗan ƙasar bangladesh kuma aka raunata wasu mutane guda biyu a wata musayar wuta tsakanin jami'an tsaron tekun a yankin zawiya da ke yammacin tripoli da wasu 'yan fasa ƙauri da suke ƙetarawa da mutane ko kuma bakin haurin kenan taɓa rauniyar hanya kamfanin dillancin labarai na associate press ya rawaito wani labari da ya dauko daga kamfanin dillancin labaran gwamnatin turkiyya na anadolu cewar turkiyya ta kama shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international na ƙasar wanda za a gurfanar da shi gaban kotu bisa zarginsa da cewar ya kasance mamba ne na kungiyar ta'addanci ma'aikatar labaran na turkiyya bai gaggauta amsar buƙatar muryar amurka ba na tabbatar da kama tana kilik wadda aka tsare shi a ranar talata kana aka kama shi da yammacin shekaran jiya juma'a ƙungiyar amnesty international ta faɗa a wata sanarwa cewar wannan kame da aka yi wa kilik shagube ne ga adalci kuma ta kira da a sake shi an kama kilik ne da wasu lauyoyi a gundumar izmir biyo bayan zarginsu da aka yi da yin amfani da wasu wayoyi da suke da manhaja da ke ɓoye inda saƙonni suka fito ana tuhumar masu amfani da wannan manhaja ne da magoya bayan shehun malamin nan wato fetullah gullin da ke hijira a nan amurka wanda gwamnatin turkiya take zarginsa da shirya juyin mulki a bara da bai nasara ba kuma yake jagorantar kungiyar ta'addanci zargi da kullin ya musunta an yi wata zanga wato gasa ta zanga-zanga a birane da dama a faɗin amurka a jiya asabar. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A ci gaba da duba yadda sabunta katin zaɓe ke tafiya a tarayyar Najeriya, yau shirin ya bakunci ɗaukacin jihohin kudu maso yammacin ƙasar ne wato Oyo, Oshun, Ogun, Ondo, Ikiti. sai kuma Legas domin jin yadda wannan aiki ke tafiya. Baya ga jihar Legas wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambol ne ya muna jagora kuma ya fara ne da cikin jihar Oyo inda nan ne yake da zama ga Hassan da bakin nasa. Sunana Mala Kasim Osunjina. Yaya rajistar katin zaɓe take a nan birnin Ibadan? A ni na gora na gan sai ke local government guda uku ne ban gan da ake rajista ba ni kuma na ta tambaye mutane cewa ina ake rajista na ba da ake rajista amma baka je headquarter eh, hukumar zabe ba INEC domin ka sani ko sun fara ko ba su fara ba ko a ni ban je ba amma ban kuma ban ji alama cewa na cewa na rajista wani wuri ka tambaye wasu jama'a wasu mutane a nan birnin Ibadan ko ana yi ko ba a yi na tambaye wuri uku sun ce ba yi ba amma ban san ko INEC akwai wanda suke siya suna yi Comrade Nuhu Lawal shugaban matasan Hausawan jihar Ekiti. Ni mazaunin Ado Ekiti ne babban birnin jihar Ekiti. A nan birnin Ado a jihar Ekiti, yaya rajistar katin zaɓe take a halin yanzu? A halin yanzu gaskiya a kullu yomi mutane na fitowa kwansu da kwakwatan mun su tabbatar da cewa sun yi ainihin wannan katin zaɓe. musamman waɗanda nasu ya bata da waɗanda nasu ya lalace da waɗanda shekarunsu ba su kai ba lokacin da ake gudanar da wannan zaɓe a lokuta da dama da suka gabata mutane sun fito ba ma a don ikiti ba kawai a duk ƙananan hukumomi goma sha shida da ke jihar ikiti baki daya To, ko akwai wasu matsaloli da ake samu a lokacin wannan rijistar katin zaɓe? matsalar da dai zan ce ana samu shine a wuri ɗaya ake ainihin yin wani rajista. Sakamakon ba a faɗaɗa abin ba a kowace a kowace karamar hukuma. kamar in ka yin la'akari da yadda aka gudanar da wayanda suka gabata wanda ana yi ne a kowace rumfuna na zaɓe amma wannan karo kaga a ofishin hukumar zaɓe na kowace karamin hukuma a nan ake gabatar wato wuri ɗaya kenan a kowace karamin hukuma so wannan shine zai cewa matsalolin da matsalan da aka samu kasancewa mutane cunkoso ya yawa mutane sun yi yawa saboda haka muna ana ganin inda kama a ce an faɗaɗa shi ne zuwa rumfuna daban-daban daban-daban zai zama mu mutane eh, a sauwaki. me za ka ce a game da cewar gwamnan jihar ekiti ayo fayoshe ya yi wani albishir ga matasa domin su yi rijistar. Gaskiya ya yi musu albishir musamman matasa waɗanda shekarunsu daga shekaru goma sha takwas zuwa ashirin da ɗaya. Duk wanda ya je ya ba da sunan shi wa ainihin katin zaɓe to ya riga ya faɗa ma shugabannin ƙananan wa'annan hukumomi da kowanne matashi daga bakin shekara goma sha takwas zuwa shekara ashirin da ɗaya. Idan ya gama eh, registration din nashi a bashi naira dubu biyu wato kudin mota wanda zai koma inda ya fito sannan baya ga haka gwamna yau da shi ya ya yi musu alkawarin idan lokaci ya yi zai kikkira su ainihin ya rarraba musu laptop domin akwai fom da yake raba musu wanda za su ciccika da ka gama abin nan in dai shekarunka tsakanin wa'annan tsakanin shekara sha takwas ne zuwa shekara ashirin da ɗaya to akwai fom da za a baka wanda za ka cika na tabbatar ma gwamnati ta tabbatar da cewa lalle lalle ka yi wannan rajista sai ka saurari kira idan lokaci ya yi na rarraba musu laptop sannan baya ga haka ya yi musu alkawarin zai rarraba musu waya wayar salula na kira wato handset kenan to wayan nan shine ababen da almishir din da ainihin gwamnan jihar Ekiti Ayo ba Bayoshe ya yi ma matasa. Muhammad Sani Daguma. Kai mazauni wani gari ne kuma a wace jiha? Mazaunin garin Oja sai. To yaya batun rajistar katin zaɓe a nan birnin Oshogo? Daga jama'a na fita zuwa can katin rajistar zaɓe a kan ofishin INEC. Hmm. To, amma sai dai yawan jama'a ya ɓaci babu dai fahimtar fita. kamar mutane suna fita da yawa kenan. A mutane suna fita da dama amma injin da aka bi da yawa. kamar eh, cibiyoyin rajista din ne babu koko da waje ɗaya ne ko biyu koko da ba su da yawa. eh waje ɗaya ne zuwa sai dai in ka zo ka ba da suna wace gari sai ka je ka dawo ka To maza suka fi yawa ko mata a cikin waɗanda ke zuwa yin rijistar katin zaɓen? Gaskiya akwai maza akwai mata kuma matasa ne yawanci da yawa. To yaya batun matsaloli a wajen rijistar? Eh gaskiya akwai matsala saboda ka zo tun da safe ka ba da su za ka ce za ka je ka dawo za ka tadda wani ya shiga layi a kafa mara rigima ko yana so ya yi kashi ya samu ya tafi. To injin din ba su da yawa ne da ɗaya aka ajiye ba ko wani lokal gamma. To ya na'urorin suna aiki sosai? Kuma ba ta aikin da ya kamata. Abubakar Abi Kandila mai sana'ar nama a nan garin Ondo. A nan garin Ondo na jihar Ondo yaya eh, rajistar katin zaɓe yana tafiya aikin nan? Eh? Gaskiya ba su fara ba su umaru tambuwa na yi bincike ya kacin bincike na ba inda aka fara katin zaɓe na nan gada na akwai ba su fara ba tukun. Amma dai sun ce za su yi amma dai ba a fara ba. Eh, duk iya binciken ka a birnin Ondo da kuma babban birnin Akure ba a fara wannan rajista ba? Bare ko bakin iyakacin bincike na waɗanda na kira na bincika kuma na zagaya da kai na ban ga yadda ake kuma na bincika na kira mutane da yawa na bincike sun ce ba su yadda ka. rijista ba amma sun ce za a yi dai ba katin zama dan kasa ba wata rijista ta zaɓi wanda ake yi a nan. Ba ba na son canza rijista ni da to babu na bi cika ko na ga yanda ake yi ba wajen canza. To ita hukumar zaɓe wane dalili ta na rashin fara rijista ɗin a hali yanzu? Wanda sun ce muna dai za su fara amma ba su ba mu wani takamaiman dalili da yasa ba su fara rijista ba yanzu amma dai sun ce muna za su fara nan ba da daɗewa ba ba da ɓata lokaci ba za su fara amma in don fara ba fara ba. tattalin shirye-shirye za su shirye-shirye za su yi amma dai ba su ba. Ok, suna na Abbas Ibrahim ɗalibi a ɗan jarida mai zaman kansa a nan jihar Ogun a Bekuta. Haji Abbas kai ɗan jarida ne yaya yawon ka da zagayawar da kai a birnin Abekuta na jihar Ogun ya ka batun rajista? Batun rajista kam an daɗe a da farawa kuma mutane suna zuwa su yi kaɗan-kaɗan ba dai kamar yadda aka saba gani ba a baya. Wato yanayin zuwan mutanen da yanayin fitowar su yin rijista din ba wani abu bane ba dan da yawa ma daga cikin mutanen garin ma ba san ana yin wannan abu ba kana nufin cewa babu isasshen kuwa ne ko ba a sanar da jama'a ba a game da fara wannan rijistar katin zaɓe? eh gaskiya hakan ma za a iya cewa haka ɗin sannan kuma a gaskiya ga duk alamu a irin binciken da na yi da interview da na yi ma mutane a mutane yanzu ba wannan bane a gabansu ba ba wai yin rijistar zaben su ba ma yin rijistar zaben mahimmanci ba duba da wasu lamarruka da sukan faru a yanzu mutane ba ta wannan suke ba kuma an kayayyar tunawa dama abu ne da aka yi don waɗanda ba su sami yin rijista a wancan karan ba da kuma yaran da suka cika shekaru goma sha takwas waɗanda a wancan lokacin ah, ba su cika ka'idar yin rijistar zaben ba To a binciken da kai ko akwai wasu matsaloli da ke ko na na'urori ko kuma na jami'an hukumar zaɓe. Eh, to a gaskiya yanzu babu wata matsala don a tattauna da na da su da kuma mutanen da suke a wurin suke aikin da kuma abin da na gane wa idanu na aikin na tafiya kamar yadda aka tsara shi. Kuma na'urorin suna aiki? Haka. Sannan jama'a dai ne babu da yawa? Eh gaskiya jama'a babu da yawa. Ba jama'a sosai. a can jihar lagos ko batun sabunta kati na tafiya jefi jefi amma batun da ke gabansu shine zaben kananan hukumomi da za a gudanar watan gobe idan allah ya kai mu wanda kuma zaben fidda gwani a jami'ar ta apc aka tashi dutse hannun riga wakilin sashen hausa babangida jibrin a tattaunawarsa da umar adamu hassan jigo a jami'ar apc babangida ya tambaye shi ta yake ganin za su yi nasara ganin yadda wannan rudu ya kunno kai kar kuma ya manta cewa babban jam'iyyar adawa ta pdp na nan fata likimo amma sai ce wannan bai ta musu da hankali wannan al'ada ce ta siyasa wacce siyasa ta gaji haka kuma magana pdp a da kenan yanzu pdp ta kwanta dama a yi ba a zancen pdp su kansu 'yan pdp duk inda suke sadda kansu suke yi saboda sun san cewa yanzu fa kiɗa ya canza rawa ma dole ta canza saboda haka mu ko ɗarba ma ji a ainihin zukatanmu kuma maganan abin da ya shafi rigingimu na siyasa kamar da yadda na faɗa a baya al'ada ce wacce siyasa ta gaji haka lokaci idan ya kai za a ainihin kira duka 'ya'yan jam'iyya a zauna a tattauna kuma a ainihin samu maslaha saboda a haɗa kai domin a gudu tare a tsira tare haka kuma a baban ya ce honorable jibrin muhammad muringa na jam'iyyar pdp koya yake ganin jam'iyyar su za ta yi wani tasiri a wannan zaben na kanan hukumomi mai zuwa ganin cewa jam'iyyar ta dare gida biyu amma sai ce wannan ba matsala ba ce mun samu mafita wanda ba zan gaya maka yanzu ba sai lokacin yayi insha Allah za ka ga irin tsare-tsaren da manyan mu suka yi da za mu guje ma wannan matsala din da kowa yake ganin kamar cewa zai shafe mu insha Allah this time around ba zai shafe mu ba to jam'iyyar apc za ku tunkara a wannan zabe kuma tun kafin wannan zabe ya zo jam'iyyar apc na ta nuna muku cewa fa ba ku da wani gurbi da za ku samu nasara a wannan zabe ko ya kuka ji da wannan kalamai na shugabannin jam'iyyar apc a gaskiya mu ba mu ji wani ɗar ba saboda an yi zaɓe a baya mun ga yadda aka yi kuma yanzu ma a shirye muke abinda dai muke kira shine cewa najeriya ɗaya ce sannan kuma kowa yana da 'yanci ya ɗaya a jam'iyyar da ya ga dama yadda kuma zai fito ya yi magana ya tallata kansa ya tallata jam'iyyarsa ya tallata abin da zai ma mutane saboda haka ko a wani jam'iyya za ka iya fitowa ka tsaya takara amma abin da ake bukata shine a bar mutane talakawa masu zaɓe su zaɓi wanda suke so sannan kuma shi ka'ida na zaɓe majority carry the vote wanda yake da yawan ƙuri'u shi ya ci saboda haka a irga yayin da aka irga babu wani zancen a murɗe ko a wani abu in dai har ba za a murɗe ba ba za a yi komai ba yadda ka samu haka za a irga a baka insha Allahu rabbi a shirye muke kuma za mu ci kuma babu abin da zai hana sai dai in suka ɗauki wata hanya kuma ta daban to shi ma wannan hanyar mun shirye mata saboda haka in da an yi yanzu ba za mu yadda ba to masu iya magana dai sun ce rana ba ta karya kuma da wannan nemo kawo karshen shirin sai wani sati a jima da wani sabon shirin yanzu amadin wakilan namu da suka hada da hassan umar tambu ke ibadan fadan gwamnatin jihar oyo sai baban gida jibrin shi ma da nasa bakin sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. Mako guda bayan da Majalisar Alkalai ta ƙasa ta umarci wasu alkalai da hukumar EFCC ke zargi da zagon ƙasa ga shari'a. Hukumar ta sake gurfanar da wasu guda biyu a gaban kuliya tare da tuhumar su da aikata manyan laifuka. Matakin da wasu ke yabawa wasu kuma ke kushewa. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka da ke Legas Babangida Jibril ya mana dubi kan wannan batu ga kuma rahoto da ya aiko mana alkalan kuwa sun hada da justice lazira gajiwa da kuma justice muhammad yunusa dukkanin alkalan guda biyu dai hukumar ta efcc na cajin su ne da cin amanar ofishinsu da kuma neman halarta kudaden haramun bayan sun karba daga wayanda bai dace ba a inda justice muhammad yunusa ake tuhumarsa akan laifuffuka guda hudu justice ganjiwa ana tuhumarsa ne da laifuffuka goma sha hudu hukumar ta efcc ta bayyana cewa tana da shaidu kimanin talatin 23 da za ta gabatar a kan wayannan alkalai guda biyu daya daga cikin laifukan da ake zargin justice muhammad yunusa nasir da aikatawa dai sun hada da karban wasu kudade sun zurutun kudi har naira miliyan daya da rabi daga hannun wani sanannen lauya mai suna tsirki tafa wanda kuma aka shigar da kudin ta asusun alkalin da ke bankin uba laifin da kuma ya sabawa sashe na 97 uku cikin baka na manyan laifuka na shekara ta da goma sha 2011 na jihar Legas. Shi kuwa a bangaren sa alkali Nganjuwa ana zarginsa ne da karban wasu makudan kudade har dala dubu dari da arba'in da hudu ta asusun bankinsa na Guarantee Trust da nufin yin zagon kasa ga wani shari'a da ke gabansa. Tuni dai 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakunansu game da waɗannan matsayi na hukumar ta EFCC da kuma matsayin bangaren majalisar masu shari'a ta ƙasa. Alhaji Musa Jika na wata kungiya da ke fafutukar kare hakkin bil adama ya ce akwai lauje cikin nadi game da matakin na gwamnatin najeriya akan alkalan ya kamata shugabannin kasar nan su fahimci shi fa magana na shari'a ana yin shi ne akan doka so saboda haka ya kamata su fahimci cewa dokoki ne ake bi ba wai abin da meye shugaban ƙasa yake so don me mashi dan ya ji daɗi ba ko menene majalisar ƙasa take so don me mata ta ji daɗi ba ko menene efcc take da bukata me mata na jin daɗi in ka kalla za ka ga akasarin shari'un da gwamnatin tarayya take kaiwa akasaru za ka ga ba ta cin nasara a kai saboda rashin kwararen hujjoji da kuma rashin kuma nagartattun lauyoyi waɗanda za su kare ta akan abin da take zargin mutanen da take eh, zargi a kai. sai dai a bangaren sa wani lauya mai zaman kansa barista sharif ahmed mohammed ya bayyana cewa matakin da majalisar alkalai ta kasa ta ɗauka na mayar da alkalan a kan aikinsu ko kaɗan bai dace ba domin kuwa a matsayin su na alkalai da ake gani da kima a idan jama'a bai kamata a ce an mai da su aiki ba duk kuwa da cewa hukumar ta efcc a waje daya ya doke ta lokaci kafin ta gama bincike da kuma gabatar da alkalan a kotu majalisar alkalai dai kamar da barista sharif ya shaida min ta wayar tarho na iya kawo na kasu ga irin hukunce-hukuncen da za su zartar a gabansu domin kuwa zai wuya su yanke hukunci a wasu hukunce hukunce ko laifuka mai kama da nasu da za a iya kawowa a gaban su lamarin da kuma zai iya kawo raini tsakanin su da lauyoyi ko kuma wayanda ake zargi da aikata wasu laifuka da suka yi kama da na alkalan a nan gaba. kuskure, Yanzu dai da yake an maida alkalai guda biyu kotu kwai alamu da ke nuna cewa su ma sauran sauran alkalan nan gaba kaɗan hukumar ta efcc za ta sake mai da su gaban kuliya babin ya ci amurka daga lagos Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC. ma wani ya yi gida ya yi mutum ga wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifas duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataras ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, ga rediyo ba canja, ga ku kafet fa a ɗaki. hadda kujeri na sa sannan wani ba shi da ke so abu ga Allah na ƙauna ku. Allah na ƙauna ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya yi daɗi ya ba shi abinsa. Gai ku da ba ka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da tabara ibaka to malam gara ka gode mutukan kuma ka yi butulci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka walakiri yana tikaka su maraya suna can gehe ne koko hakuri ban bashi bayan ko hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna can gehe haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko. wani ga marasan di tasa ga haishal kuma tasa ga galbonan tasa 68 e duka na shi sannan wani ba shi da taya to duka Allah na ƙaunar ku to duka Allah na ƙaunar ku Dubai jama'a sun gane, Allah sarki iko. wani ya yi makaranta malam ya yi sakandar malam ya yi middle ya ƙare ya je har university ya sauka america na rasha neman ilimi ya kai shi sannan wani ba shi da biro to duka allah na ƙaunarku tunda allah ya san wancan sannan allah ya san wannan to duka ishara ke ma wani yayi gida ya yi mutum ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifas duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa ya yi gado ya ƙare, ya yi mataran ya sanya kuma ya yi katifa nasa ga rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki. hadda kujeri na sa sanan wani ba shi da ke so a kudu ga Allah na ƙauna ku. Allah na ƙauna ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa. Gai ku da ba ka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa. To madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.